wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 11 ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari huɗu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da 20 ga watan august shekara ta 2021 miladiya idan ba a manta ba jiya mun fara bayani akan ainihin bayani akan jikan manzo sallallahu alaihi wasallam da ainihin 'yan shi'a na ainihin kufa suka rubuta masa wasiƙa cike da bayan rakumi cewa su zo su same shi cewa ya zo ya same su sun riga sun masa mubaya'a suka nuna masa cewa ƙasar kufa ba gwamnati kawai ya zo kawai za su yi masa mubaya'a kusan kafin ma ya zo an riga an samu wasiku wajen guda ɗari biyar wanda ake nuna cewa kawai an mai mubaya'a kuma an nuna mai cewa wa'annan wasiku kawai an yi wannan mubaya'a ne cikin dare ina ma a ce gari ya waye in gari ya waye kila a samu wasiku dubbai to wannan abu ya janyo hankalin jika manzo sallallahu alaihi wasallam har ya kama hanya zuwa ainihin kufa duk da cewa sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sun yi iya kokari kamar yadda na yi bayani sahabban manzan Allah sun yi iya ƙoƙari wajen nuna masa cewa fa wannan zuwa ba alkhairi ne, wannan zuwa sharri ne da ya koma da ya fi alkhairi a gare shi to amma kamar yadda muka faɗa iza abin nan iza waqa alqadar sulibal aqal idan ƙaddara ya riga ya auku to akan zare hankali sai zamanto duk wannan nasiha da aka yi masa shi abin da yake dubawa sai ce ba na ji wasiyanku na ji nasihanku amma fa ku duba ku gani cikin dare kawai mutane wajen ɗari biyar suka yi mun baya ina kuma a ce gari ya waye to saboda haka shi yana ganin ba yaudara ba ne kasan idan mutum kirkin shi ya yawa sai ya amince wa kowa sai ya yi ta kallon kowane mutum a matsayin mutumin kirki sai ta kallon duk maganar da aka gaya mai tunda yana da kyakkyawan tunani zuciyar shi mai tsarki ne baya tunanin wani zai yaudare shi ina fatan gano wannan to shi tunanin Hussein radiyallahu anhu baya tunanin wani zai yaudare shi to yana ganin wannan duk nasihan da ake masa cewa ba wayannan mutane sun yaudari mahaifinsa an kashe shi sun yaudari ainihin ah, Hassan an kashe shi Allah ya kara musu yadda ga baki daya to da haka kada ya kuskura ya mika wuya gare su su ma za su yaudare shi amma bawan Allah bai gane ba a lokacin nan ya kama hanya na zuwa kasar kufa to a ainihin ga ci gaban karatun nan wato hassan dan aliyu radiyallahu anhu wato ya tsaya yana cikin tafiya yana cikin tafiya sai ya tsaya a wani waje ana kiran wannan waje karbala da ya kai wannan waje sai ya yi tambaya cewa wannan wani waje ne sai aka ce mai wannan waje ana kiran shi karbala shi ne sai ke cewa karbin wa bala ya nuna waje ne na baƙin ciki da bala'i tun a nan wajen ya fara shan jinin jikin shi tunda wurin da ya tsaya ya tsaya a waje wanda ke da alaƙa da baƙin ciki da kuma bala'i to a lokacin da ainihin sojojin a umar bin sa'ad wanda ubaidullah bin ziyad ya aiko da su domin su tare ainihin hussein radiyallahu anhu su tare shi daga saduwa zuwa ga ainihin kufa wanda wa'annan rindina na umar bin sa'ad yawansu ya kai dubu hudu a lokacin nan sai shi wannan umar bin sa'ad sai ya umarci hussein radiyallahu an cewa ya koma saboda in ya ce zai shigo al'amarin ba zai yi daɗi ba ya koma inda ya fito an gane ku ya ce masa ya tafi in ma ya tafi tare da shi zuwa ga iraki ɗaya kenan ya tafi tare da shi wajen iraki can wajen ubaidullahi bin ziyar kaga kamar yadda kowa ya sani ubaidullahi bin ziyar shine gwamna a nan wajen ke shawarar da nake baka in ma ka koma gida ko kuma ka zo mu tafi tare da kai zuwa ga ainihin gwamna ubaidullahi bin ziyar a lokacin sai husaini radiyallahu anhu sai yaki to da yaki a lokacin da ya ga sojoji ga sojoji da makamai kuma sojoji yawan su ya kai dubu hudu ya ga cewa fa lalle al'amarin da gaske ne fa ga sojojin da makamai a lokacin sai ya ce ma ainihin komanda din shine Umar bin Sa'ad sai ce masa inni ka bayna salasatu umur sai Husaini radiyallahu an sai ce masa lallai ni wato zan baka zabi ina so in baka zabi tsakanin al'amura guda uku faktar min hama shi ita ka zaɓa daga cikinsa abin da ka so a cikin al'amuran nan guda uku ka zaɓi abin da ka so daga ciki in ji husaini radiyallahu an a lokacin sai wannan komanda ya ce masa ya ce masa wa mahiya menene wa'annan al'amura guda uku sai ainihin Husaini bin Ali radiyallahu anhu ya cewa an da'ani anta da'ani arji'u aw azhaba aw azhaba ila sagarin min suguril almuslimin yace ka kyale ni in koma bi ma'ana ka kyale ni in koma inda na fito ko kuma azhaba ila sagarin min suguril almuslimin ko kuma in tafi zuwa ga ainihin boda daga cikin wato wajen tsaron dako daga cikin ainihin wuraren tsaron dako na musulmi kenan ya tafi can wajen boda an gane ya tsaya a nan wajen ko kuma au azhaba ila yazid ko in tafi zuwa ga yazid ina so ka zabi ɗaya daga cikin wannan ina ba ta lura ka kyale ni in koma gida ko ka kyale ni in je zuwa ga ainihin wurin tsaron dako kan iyaka daga cikin iyakan musulmi in tsaya a nan wajen nima in ba da gudunmawa kaga wannan mai zai nuna mana kenan tun da har zai tsaya kan iyaka na musulmi wurin da ake tunanin kafirai za su kai hari to kenan mai za mu fahimta za mu ga kenan cewa wato Usaini dan Aliyu radiyallahu anhu ya riga yayin nadama an gane ko yana so a ba shi dama ya koma gida ko a ba shi dama ya je ya bada gudunmawa wajen tsare kan iyaka na musulmi wurin da kafirai za su iya kai hari kaga wannan ya nuna cewa ko kuma ya je wajen yazidu ya je wajen yazidu ya je ya masa mubaya'a kaga wannan in ma yana nuni akan wani abu yana nuna mana cewa Husain dan Ali radiyallahu anhu yayi nadama kuma yanzu ya miƙa wuya ya riga ya yarda da shugabancin yazidu. tunda har ya yarda zai je ya masa mubaya zai tafi har can ainihin sha ya je ya masa mubaya na batan gane shi ne ma'ana ya ce au haba? ila yazi hatta a za a yadi fi yadi hibi sha. ko in tafi wajen yazi in sanya hannuna ga hannunsa in masa mubaya a can sha na batan gane kaga ashe wannan tunani na cewa yanzu yana son ya yi mulki bai taso ba ya riga ya fahimci al'amarin ba zai yiwu ba kuma ya riga ya yi nadama a lokacin sai yana so a ba shi dama ya koma gida ko kuma ya je kan iyaka na musulmi ya ba da gudunmawa ga gwamnatin musulunci ko kuma ya tafi can headquarter can wajen amirul muminin yazid ya je ya yi masa mubaya'a shin a nan wajen ya ɗauke shi a matsayin kafiri ko musulmi kaga ya ɗauki yazidu musulmi shi yasa ya ce a ba shi dama ya je wajen amirin bumini ya je ya yi masa mubaya a can sham a lokacin nan sai umar bin sa'ad ya ce na'am na yarda an gane ko sai ce na yarda amma shawarar da nake baka ka aika zuwa ga yazidu ko kuma ka aika ko kuma ni zan aika zuwa ga Ubaidullah bin Ziyad in ma kai ka aika zuwa ga Yazidu ko kuma ni in aika zuwa ga gwamnan da ya aiko ni shirye Ubaidullah bin Ziyad sai mu duba menene al'amarin zai kasance to kaga anan wajen in ba wai Allah ya kaddara al'amari ba ya kamata a ce Husainu bin Ali radiyallahu anhu ya aika zuwa ga Yazidu ko baka ba in ya aika zuwa ga Yazidu to shi ne? ba ya zo don yayi yayi tawaye bane a'a mutane ne suka ce masa ya zo garin ba gwamnati sun ce masa ya zo garin ba gwamnati shi sa ya zo amma da ya riga ya fahimci akwai gwamnati shi yasa yake so ya koma gida ko kuma ya zo ya yi mubaya a zuwa gawa zuwa ga yazidu an gane ko to sai ya zama to husaini din sai bai aika zuwa ga Yazidu ba shi kuma umar bin sa'ad shi sai ya aika zuwa ga gwamna ubaidullahi bin ziyad ya aika ya ce to ga irin zaɓin da yazidi ya bayar menene shawararsa kaga duk wannan fa ga irin shawarar da husaini ya bayar duk wannan fa idan kun duba jama'a za ku ga cewa wayannan mutane duk da cewa suna da matsala duk da cewa wasu daga cikin su fasikai ne sun san darajar jikan manzo inda a ce ba san darajarsa ba nan take zai haushi da tsara nan take zai kashe shi ina ba san gane tunda an tura shi ne dan dama ya kange shi daga wannan tawayen to amma saboda ya san jika manzo ne kuma ya san darajar jika manzo shi ya sanya a lokacin da jika manzo ya ba da wannan zabi shi kuma sai ya aika ma gwamna din yana sanar da shi ko kuma ya ce ni ina ba jika manzo shawara ya je ya samu yazidu su tattauna al'amarin da shi kaga duk wannan ya nuna ma cewa wa'annan mutane duk da wannan fasikanci nasu sun san darajar wa sun san darajar jikan manzo an gane wannan ko a lokacin nan a lokacin da labari ya zo ya kai zuwa ga ubaidullahi bin ziyad wani shine gwamna na kuba an gane ko sai ya ba shi labari bayan ya ba shi labari cewa ga abinda husaini ke cewa radiyallahu an ukhayyirukum baina hadhihi al-umur as-salasa ina ba ku zaɓi tsakanin wa'annan al'amura guda uku. To nan take sai ibn ziyad yace ya yarda a sayyidina husayn radiyallahu anhu ya zaba daga cikin abin da ya ga ya masa sauki wannan duk mai yake nuna mana yana nuna mana wa'annan mutane sun san darajar jikan manzo sallallahu alaihi wasallam nan take ubaidullahi Ibn ziyad ya yarda bayan ya yarda to hausawa suna cewa ba a mugun sarki sai mugun bafadi a lokacin da ubaidullah bin ziyar ya yarda nan take akwai wani bawan Allah daga cikin fadawa na ubaidullah na kusa kusa da shi ana kiran shi shamru bin zil Jawshan. wannan shamru bin zil Jawshan din nan babba ne daga cikin fadawan yazidu saboda haka a lokacin nan sai ke cewa la wallahi hatta yanzila ala hukumik yace wallahi san ba za mu yarda da wani zabi gare shi ba dole sai ya yarda ya fi zaso karkashin ka an gane ko ba za mu yadda da wani zaɓi nashi ba kawai zaɓi ne guda ɗaya kawai nashi a nan take kamar yadda na ce ba a bugun sarki sai mugun ba fade a lokacin sai shi ma fa yanzu ya gato ah, matsayina na ainihin amirin muminin na duniya gaba ɗaya, yaya zan yadda da wani zaɓi gare shi ai ba zai yiwu ba an gane wannan ko to dole ne kana shugaba ko kana malami na addini wato ya zama kana da ra'ayin kanka tukuna an gane kana da ra'ayi in ba haka ba za ga wani lokaci kana son alkhairi sai wani ya ce ba za ka aika kaza ba na ba san gane wannan to kai ga ra'ayinka su kuma ɗalibanka ko mabiyanka su gara sai kuma kai irin nan sai ka miƙa wuya zuwa ga ɗalibanka alhali ko kuma zuwa ga ka mabiyanka alhali ka san ba daidai bane misali to a lokacin sai shi ubaidullahi bin ziyad sai ya rudu da wannan magana sai shi gaskiya a yi haka din kawai a je a same shi cewa kawai babu wani maganar zafi. kawai ya miƙa wuya zuwa gare ni a lokacin nan sai ubaidullahi bin ziyad sai ya miƙe a wato ya aika ya aika da sako zuwa ga shamru bin ziljoshan ya ce masa izhab hatta yanzila al hukumi ka tafi har sai ya sauka akan hukunci na in bai yarda ba to za mu yage shi kawai sai ce fa in radiya Umar bin Sa'ad wa illa fa antal qa'id makanahu ka gaya ma Umar bin Sa'ad dan na fahimci kamar yana dan sassauci ga ga shi jika manzo Allah na fahimci yana dan sassauci ga Sayyidina husain radiyallahu an to shi wannan Umar bin Sa'ad wanda shine komanda na sojoji in ya yarda da wannan magana cewa kawai wannan ra'ayi guda ɗaya shine ra'ayina in ya yarda in bai yarda ba ya sauka daga mukamin shi kai ne zaka zama to a madadin shi ina ba san gane wannan tunda an fahimci yana da sassauci ga ainihin jika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to nan take Ubaydullah ibn Ziyad nan take ya shirya ainihin sojoji an gane wani ko lokacin Ubaydullah ibn Ziyad ya shirya ma ainihin Umar bin Sa'ad a lokacin nan runduna wajen mutane dubu hudu an gane ya tafi da su zuwa can garin rai ya ce masa bi amran Hussein ka je ka gama da al'amarin Husaini kawai ina so kawai ka je ka gama da shi sun mazhab ila rai sannan bayan ka gama da Husaini ka gama da al'amarin shi ah, to ka tafi ka tafi ka tafi zuwa ga rai a lokacin nan ya masa alkawarin idan ya gama da al'amarin Husaini ya samu nasara to zai ba shi ainihin mukami a can wajen ya tura shi can wajen shi Ubaydullah bin Ziyad ya ba shi wani mukami an fahimci wannan ko to a dinga fahimta da kyau wato ko da mutum yana ganin girmanka shugaban kasa, ko gwamna ko waye in yana ganin mutuncinka amma kuma sai ya fahimci kana son mulkin shi ne to fa ko zai iya rufe ido ya yi ma rashin mutunci na fitan hankali an gane wannan ko shi ya sanya malamin addini in ya zamanto shugaba ya fahimci cewa ba yana so ya masa juyin mulki ne yana so ya kwace masa mukami ne to kuma yana iya yi to a tunanin wayannan mutane ubaidillah bin ziyad da kuma su yazidu suna tunanin husaini yana so ya kwace mulki ne to shugaba a nan wajen yana iya yin koma menene domin ya gani ya ga ya tabbatar da mulkinsa haka ne ko ba haka ba yanzu muna ganin abin da yake faruwa a Siriya yanzu jama'a a Siriya shekara nawa ana yaki wajen shekara takwas kuma mutane miliyoyi sun mutu miliyoyi sun yi hijira wasu da yawa daga ciki sun rasa ainihin matansu sun rasa 'ya'yansu wasu gaba ɗaya an musu kare dangi duka an gane ko shugaban kawai burinsa kawai yaya zai iya tabbata akan mulki da ya fahimci ma 'yan tawaye suna so su samu nasara sai je nemi taimakon kasuwar je nemi taimakon roshiya an gani ya zo suka yi yarjejeniya da roshiya ya zo ya nemo kasar iran a zo a taimake shi don ya tabbata kan mulki saboda haka wannan shine abin da ya faru to a lokacin nan shamar bin ah, ziljashin ah, din nan sai ya fita sai ya sa'a sai labari ya kai zuwa ga hussein rabiyallahu an cewa dole ne fa kun san yadda labari ke kaiwa yawa a cikin jami'an tsaro akwai mai sanka shugaban ƙasa na iya zuwa ya yi mitin da jami'an tsaro sai ga wasu daga cikin jami'an tsaro sun zo sun gaya maka to shi tun kafin ma rundunan ubaidullahi su zo wajen shi an riga an zo an gaya ma husaini radiyallahu an cewa ba yanzu wannan wannan zaɓin da ka ba gwamnati ba ta yarda da shi ba kawai zaɓi ne da take so kawai ka miƙa wuya kawai ka sauka ƙasa ka yadda kana ƙasa da gwamnati an gano wani ko dole ne ya sauka ya yadda da duk abin da ubaidullahi bin Ziya zai hukunta a lokacin sai husain bin ali radiyallahu an sai ya ki ya ce la wallahi la anzilu ala hukumi ala hukumi ubaidullahi bin ziyar abadan wallahi ba zan sauka akan hukunci na ubaidullahi bin ziyar ba har abada ina ba san gane wannan to husain bin ali wato ya tuna da ainihin rundunar kufa to a lokacin da ya ga runduna na kufa din ya ga adadinsu shi farko dai rundunansa mutane kawai wato mahaya doki barada saba'in da biyu ne kawai barada saba'in da biyu kada kuma ta mutanen da suka yi masa alkawarin ya zo za su yi masa mubaya'a an gano wani ko da suka ga alaman cewa ba lalle gwamnati za ta yi wani abu sai suka noke suka bar Husaini radiyallahu anhu shi kadai kawai daga shi sai mutanen da ya taho tare da su saboda haka ba shi da kowa sai mutane 72 su kuma rundunan nan na kufa su sun kai dubu biyar bahaushe na cewa sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi an gane wani ko su dubu biyar shi kuma saba'in da biyu to a lokacin da bangarori biyu suka suka zo suka yi arangama suka suka hadu sai ainihin al-Husayn bin Ali radiyallahu an sai ya ce wa ainihin a rundunan nan na Ibn Ziyad ya ce musu raji'u anfusakum wa hasibuha wato ina kiran ku ku sake tunani ga kawo kanku ku yi makan ku hisabi ya ku jama'a hal yasihu lakum hal yasihu lakum qitalu misli hal yasihu lakum qitalu misli shin yana inganta a gare ku yaƙi iri na ce ni alhali ina ɗan ɗiyar annabinku ku yaƙe ni za ku ji daɗi sai ce laisa ala waje ard eh, ibn binti nabiyyin gairi a doron ƙasa yanzu babu wani wato ɗan ɗiyar manzan Allah in ba ni ba duk duniya gaba ɗaya ni kaɗai ne kawai ɗan ɗiyar manzan Allah yanzu kun yarda ku yaƙi iri na ku kashe ni sai ce alhali manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni da kuma dan uwana Hassan radiyallahu anhuma Ya ha haza ni sayyida shababi ahalin janna manzon Allah ya ce da ni da dan uwana Hassan da Husaini kenan ya ce wa'annan guda biyan su ne shuwagabannin samarin yan aljanna yanzu za ku yadda ku yaƙi shuwagabannin samarin yan aljanna ina ba ta gane wannan a lokacin nan da ya yi wannan magana sai ya zama toshi Husaini din radiyallahu anhu yana ta kwadaitar da rundunar Ubaidillah bin Ziyad akan su yi tawaye ga Ubaidillah bin Ziyad su tattaro zuwa gare shi a lokacin nan sai aka samu mutane talatin daga cikinsu talatin kawai ba mutane talatin daga cikin rundunar Ubaidillah bin Ziyad sai suka tattaro suka yi tawaye ga gwamnatin Ubaidillah suka koma suna goyon bayan Husainu dan Aliyu radiyallahu an a cikin su akwai wani mutum wanda babba ne a cikin gwamnatin Ibn Ziyad shine Al-Hurr bin Yazid at tabibi wanda ya kasance shine komanda na ainihin mukaddima na na sojoji shine shine na gaba gaba a cikin sojoji sul jiyush na ainihin Ubaydullah bin Ziyad to shine sai aka ce ma ainihin Hurr bin Yazid aka ce masa ah shin kai ne za ka yi tawaye alhali kana daga cikin manya-manyan kwamandojin ubaidillah ka koma ka zo ka haɗu da ainihin rundunar husaini ne a lokacin nan sai ba su amsa yake cewa wai haku wallahi inni ukhayyiru nafsi bainal janna wan nar yace kai can ku wallahi ni ina ba kaina zabi ne tsakanin aljanna da wuta wallahi la akhtaru ala aljanna ya ce wallahi ba zan zaɓi wani abu akan aljanna ba ni na zaɓi aljanna akan wuta yana shi yana ganin idan ya ci gaba da goyon bayan wancan gwamnati zai iya shiga wuta to yanzu shi yana goyon bayan husaini radiyallahu an an gane wannan ko sai ce a walau kuditu wa uhuritu ko da za a yanke ni gutsu-gutsu ko da za a kona ni to ni gaskiya yanzu ina tare da ainihin Husaini radiyallahu an to bayan wannan sai Husaini radiyallahu anhu lokacin sallah yayi sai yayi sallar azhar da la'asar ranar alhamis to su ma rundunan ainihin Ubaidillah bin Ziyad su ma suka zo za su yi sallah an gane tare da wa'inda ke tare da shi a lokacin nan sai shi Husaini bin Ali sai ce musu minkum imamun wa minna imamun a samu liman daga cikinku mu ma a samu liman daga cikinmu kowa ya jagoranci bangaren shi an gane wannan ko sai suka ce me sai suka ce la bal nusalli khalfak suka ce ko kadan wallahi mu za mu yi sallah a bayanka wannan me zai ƙara nuna mana lallai sun san darajar jikan manzo kuma lallai sun san mutumin kirki ne an gane sun yadda ga shi fa sun zo ne don su yage shi amma lokacin sallah ya yi sun ga ce wallahi su za su yi sallah a bayansa ba su yadda a yi sallah daban-daban ba kaga anan wajen ka duba da a ce Hussein bin Ali radiyallahu anhu farko ya koma da an samu sauki a lokacin nan ainihin suka yi sallah a bayansa suka yi sallan azhar da la'asar gaba ɗaya a bayansa idan wani ya duba ba zai ɗauka ma cewa ainihin za a yi yaƙi tsakanin husaini radiyallahu anhu da kuma ainihin sojojin ibn ziyad ba to a lokacin da magariba ta kusanto sai rundunan suka gabato da sojojinsu suka dumfari husaini radiyallahu anhu ya kasance husaini a lokacin ya lulluba ya lulluba kanshi da takubansa ya rataye takobi to a lokacin da ya gansu ya kasance kafin lokacin ya ɗanyi bacci kaɗan haka bayan la'asar da ya ga sun dun faro sai ce musu ma haza menene wannan sai suka ce musu su fa sun zo ne fa maganar yaƙi ne dama sun gaya mai in ma ya zaɓi gwamnati ko kuma a yaƙi shi da sai ce musu izhabu ilaihim fa kallimuhum wa qulu lahum ma za yuridun yace yace ma mutanensa. ku tafi zuwa ga wayannan runduna ku yi musu magana ku ce musu me suke nufi daga waje na me suke so a lokacin sai aka samu ainihin barada guda 20 daga cikin rundunar Husaini sai suka tafi wajen rundunar Ubaidillah bin ziyar daga cikinsu akwai al'abbas bin Ali bin Abi Talib dan uwan Husaini shikenan sai suka yi musu magana suka tambaye su sai su rundunar Ubaidillah suka ce imma an yanzila ala hukumi ubaidillah bin ziyad wa imma an yuqatil imma ya sauka akan hukuncin ubaidillah bin ziyad imma yi shirin yaki kawai ɗayan biyu ba na uku sai suka ce masa to shikenan bari mu je mu ba ainihin shugaban mu Husain bin Ali jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bari mu je mu shi labari sai suka koma zuwa ga Husain radiyallahu anhu suka shi labari da suka bashi labari sai ce musu qulu lahum amhiluna hadhihi hazihin laila sai ce ku je ku ce ma rundunar ubaidullah ku jira mu wannan daren za mu ba ku amsa wa gadan rukun hatta usalliya li Ya ce gobe zan ba ku labari har sai nayi sallah ga ubangiji na fa inni uhibbu an usalliya li lalle ni ina so in yi sallah ga ubangiji na tabaraka wa ta'ala a lokacin nan sai husaini radiyallahu an sai ya kwana tsawon daransa yana ta sallah yana ta sallah zuwa ga Allah tabaraka wata'ala yana neman gafaransa yana roƙon Allah subhanahu wata'ala da shi da ainihin rundunansa su saba'in da wani abu an gane ku Allah ya ƙara musu yadda ga baki ɗaya to ana cikin wannan hali safiyar ranar juma'a shi ne kawai sai yaƙi ya kaure yaƙi ya tsananta tsakanin ɓangarori guda biyu runduna dubu biyar da kuma mutane saba'in da nawa saba'in da uku wa'iyaz billah a lokacin da Hussein bin Ali ya ƙi yarda cewa ya miƙa wuya zuwa ga hukuncin Ubaidillah abinda ake nufi ya zama to firzinan yaƙi kamar an kama shi kenan ya zama firzinan yaƙi sai yadda gwamnati ta yi da shi shine abinda ya ƙi yarda kun fahimci wannan aiki ya zama to prisoner yaki zuwa ga Ubaydullah bin Ziyad a lokacin nan shine aka fara yaki ya kasance rundunan guda biyu ba tsara rakin juna bane ba zai yi dubu biyar ya zama to tsaran 700 da wani abu ba a wannan 70 da wani abu ba ko a lokacin nan sai ainihin mutanen Husaini radiyallahu anhu suka ga cewa gaskiya ba su da iko wajen yakan wayannan runduna masu yawa ba za su iya ba al'amari ya fi ƙarfinsu to sai suka yi tunani yanzu wato su ba za su iya guduwa ba ba za su gudu ba gaskiya me za su yi sai ya zama to himmansu kawai guda ɗaya shi ne kawai su mutu wajen kariya ga ainihin jikan manzo sai suka tsaya kawai suka tsaya suna ba jikan manzo kariya duk sanda aka harbo wani kibiya ko wani abu sai su tsaya daidai don wajen a harbe su mutu a madadin shi haka suka yi ta mutuwa suka yi ta mutuwa har ya zama to suka ƙare baki ɗaya ya zama to babu kowa daga cikin wa'annan sojoji na Hussein bin Ali radiyallahu anhu duk sun mutu yi gari suna ta mutuwa gaban Hussein radiyallahu anhu ɗaya bayan ɗaya har ya zama to sun ƙare gabaki ɗaya sai ya zama to babu wanda ya rage saiwa sai Hussein bin Ali da ɗan shi Ali bin Hussein wanda shi ma ya kasance lokacin bashi da lafiya yana jinya ne ma to sai ya zama to Hussein bin Ali sai ya ragu tsawon wannan dare ba da tsawon dare tsawon wannan yini kai da bi Ali shi kaɗai ne kawai za a fagen fama kuma sojojin Ubaidillah da suka ga cewa jikan manzo ne ina nuna mana cewa ba wayannan mutane sun san kowa ne jikan manzo kuma sun san darajar shi shi kaɗai gashi a fagen fama sai suka kyale shi kowa yana jin nauyin ya dauki makami ya ce zai je sauke shi an gane wani ko kowa bai so a jarabe shi da kashe jika manzo domin za a rubuta a cikin tarihi wane shi ya kashe jika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to al'amarin sai ya ci gaba haka an gane ko shi dai yana ta yawo ya je ya je ba bai taba shi shi kadai ga runduna nan da yawa nan suna ta sun rike makami amma sun kasa taba shi kowa baya so a jarabe shi da kashewa jika manzo sallallahu alaihi wa sallam ana cikin wannan hali sai wannan bawan Allah shamur bilin bil, jaushan din nan wanda ya ba da mummunan shawara ga ubaidullahi bin ziyad cewa a bautar da jikan manzo kawai sai ya zo ya ihu cikin mutane ya ce wai haku ya ce kai canku mahaifiyarku ta yi ku an gane cir da ku a hidu bihi waktulu ku je ku kewaye shi ku kashe shi shine nan take ba su da zafi kasan soja soja ana ba shi umarni ne kawai yabi an gane wannan ko to a lokacin nan sai suka taho suka kewaye ainihin jikan manzo sallallahu alaihi wa sallam shi kuma shi kadai ba. sai ya zamanto ya zara takobi ya zamanto yana ta yaƙi da su shi kadai ana ta kwamawa da shi shi kadai misali malaman tarihi sun ce wato bawan Allah nan Husaini bin Ali radiyallahu anhu jarumi ne yadda ka san zaki shi kada ya fuskanci wayannan rindina, ana takwamawa sai dai an malamai sun ce sai dai sarkin yawa ya fi sarkin karfi nan take bayan lokaci suka rinjaye shi a lokacin nan sai shamur bin dildaushen din nan sai daga murya ya ce wai hakum ma za ka tazirun kai can ku mai kuke jira da shi ne kawai nan take ya ce ku dumfare shi kawai nan take suka dumfari jikan manzo sallallahu alaihi wasallam suka je suka kashe shi wa iyaz billah hasbi Allah wa ni'mal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan wanda ya rungumi ainihin kashe jikan manzon a lokacin nan sunan shi Sinan bin Anas al-Nakhai shine wanda ya kukan kura ya je kashe shi an gane bayan ya kashe shi ya tumbuke mishi kai ya sare shi ya cire mishi kai wasu ka ce kai ba shi ba ne shi kanshi wannan mugu mutumin nan ne shamru bin ziljaushan din nan Allah ya wadaran shi an ce shi kansa shi ne ya je da kanshi ya ɗauki takobi ya fulle mishi kai wa iyaz billah to bayan kashe ainihin jikan manzo sallallahu alaihi wasallam sai aka ɗauki kanshi zuwa ga Ubaidullah bin Ziyad a Kufa a lokacin da aka kai ma ainihin gwamna Ubaidullah sai ya ɗauki sanda yana irin bubbugawa yana bubbugawa da wannan sandan akan ainihin jikan manzo Allah har yana shigar da wannan sanda cikin bakin jikan manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa in kana lahasanu sagar kai wannan bawan Allah yana da kyawun mushriya yana bubbugawa da sanda ba yana wannan bawan Allah yana da kyawun mushriya ya nuna shi ubaidillah ko nadama bai yi ba shi kamar ya yi farin ciki da wannan kisan da aka yi wa jikan manzo sallallahu alaihi wasallam saboda za a huta da shi a lokacin nan an ce wannan abin ya faru a lokacin Anas bin Malik radiyallahu anhu as-sahabi yana wajen a lokacin da aka zo da wa aka zo da kan ainihin jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a lokacin da ya ga Ubaidullah ibn Ziyad ya dauki sanda yana bugawa a wushiryan ne ya cewa wallahi la'asu annaka. Ya ce to ni ko wallahi zan bakanta maka rai ya gaya ma ainihin gwamnan ce wallahi zan bakanta maka rai Ya ce hakika na ga manzo sallallahu alaihi wasallam yi mawdi'a qadi'a a mawdi'a min fihi ce na ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana sumbantan wajen inda ka sa sandan nan a bakinsa daidai na wajen manzo Allah ya sa bakinsa mai albarka ya sumbance shi amma yanzu kai ka zo kana sa sanda kana wulakanta shi ina fatan gane to a nan wajen za mu ɗauka yanzu wannan ya yi inkarul alali alal wula eh yanzu abin da ya aikata an ce wato ƙa'ida na ainihin malaman sunna magabatanmu babu kyau mutum ya zo ya ɗaga murya yana inkari ga shugaba ko ba ka ba manzo sallallahu alaihi wasallam na cewa man arada an yansa da sultanin fala yubdi alaniya walakin ya akuzu bi yadihi fa yakhlu bi duk mutumin da yake so yi nasiha ga ma'abocin sarauta kada ya bayyanar a fili sai dai ya kama hannunsa ya kaɗai da shi in ya karɓa alhamdulillah, in bai karɓa ba kana kar addallan zai kana alai to ya kasance ya isar da sakon da ke kansa wannan hadisi ya nuna mana ba a inkarul alami ba a yin ba a zuwa gidan rediyo ba a zuwa a rubuta a jarida ba a zuwa a daga murya a ainihin a filin wa'azi a hokan mumbari a daga ana faɗin kurakuren shugaba wannan ya saba ma ainihin manhaji na salafin salih to yanzu me za mu ce kan abin da wannan bawan Allah ya yi anas bin malik radiyallahu an ya ce ma gwamna wallahi zan bakanta maka rai hakika na ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana sumbantan wannan waje da ka buga da sanda to kaga sai dai ka mutu da bakin cikin ka manzan Allah ya sa bakinsa mai albarka ya sumbanci wannan wajen to me za mu ce kan wannan shin ya masa inkarin alamin tunda ya faɗi wannan ne a gaban ainihin fadawansa e to kaga wannan ba a gaban talakawa ba ne. ya faɗi wannan a gaban gwamnati ne domin a lokacin sai ubaidullahi bin ziyad sai kuma ainihin fadawansa ko manzo sallallahu alaihi wasallam cewa yayi abdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanil ja'ir fiyayyen jihadi shi ne kalma ta gaskiya a wajen shugaba karkatacce a nan wajen misali a ce yanzu ka samu zuwa asoro in ka samu zuwa asoro ga shugaban ƙasa ga sojojinsa ka fito ka gaya masa gaskiya ina kiran ka ji tsoron Allah ka kyauta wa talakawanka ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza in ba haka ba ku Allah zai ma kaza da kai da shi an ce kalimatu haƙƙi inda aka ce inda sultanin ja'ir faɗin kalma ta gaskiya a wajen shugaba ga ka gashi babu wani nassi da ya nuna kai kana masallaci na tudun wada shi yana Abuja ka ce wai kana gaya masa gaskiya sunan ka mai cin mutunci a gare shi amma in ga ka ga shugaban kasa kana iya gaya masa magana mai laushin yaki amsa in zai kama ma ku zafi kai da shi za ku iya yi ka nuna masa gaskiyar al'amari ina fatan gane wannan amma idan ka hau kan mumbari a masallacin unguwanku ko ka je kai rubutu a jarida a nan wajen ba kalimatu haƙƙin inda hu bane wato kana gaya wa ainihin mutane ne a tozarta shi a ci mutunci a yi ma kabbara a ce kai jarumi ne ina ba ta gane wannan to wannan shi ne abin da ya faru da ainihin wannan bawan Allah radiyallahu an to Ibrahim an-Nakhai radiyallahu an, shi kuma yana cewa lokuntu kuntu fi man sun al-Husayn janna Ya ce da na kasance cikin wanda ya kashe Husaini sannan a kaddara kuma bayan haka an shigar da ni aljanna ila na zo Allah ya rayar da ni na tsaya na yi ta tuba ina ta aikata ayyukan alkhairi ina ta aikata ayyukan alkhairi har ya zama to na shiga aljanna istahayaitu an amurra ala nabi fa yanzura fi wajhi yace wallahi zan ji kunya wato shi fa ya zama dan aljanna shi amma zai ji kunya ya wuce wajen annabi annabi ya kalli fuskan shi annabi ya ce kai ne ka kashe jika na ko ce to wallahi ko da na shiga aljanna zan ji kunya in wuce wajen annabi annabi yana kallon fuska na ina kallon fuskan ba zan iya ba to shi yana mamakin wayannan mutane yaya suke ji a cikin zuciyarsu da za su iya ɗaukan makami su daba ma ainihin jika manzo sallallahu alaihi wa sallam ina fata gane wannan to wannan shi zai nuna muku yadda yasa kaga mutane da yawa suna jin nauyin abin ya musu nauyi ya musu babbar kwai a ce su ɗauki makami su tare jika manzo an gane sai da wannan bawan Allah ya yi musu ihu saboda haka su wane ne aka kashe tare da Hussein radiyallahu an daga cikin mutanen gidansa an kashe daga cikin ƴaƴan Ali bin Abi Talib an kashe shi kanshi Husaini radiyallahu an an kashe Ja'far an kashe Abbas an kashe Abubakar an kashe Muhammad an kashe Usman kaga wannan zai nuna muku akwai alaka tsakanin ahlul baiti da sahabbai har ya zamanto ainihin Ali bin Abi Talib yana sha'awa ya sanya ma ƴaƴansa sunan sahabbai kaga daga cikin ƴaƴan Ali bin Abi Talib akwai Abbas akwai Abubakar akwai Muhammad akwai Usman shin da a ce akwai adawa kamar yadda wasu ke faɗa tsakanin gidan manzon Allah da sahabbansa kuna ganin zai yiwu Aliyu ya sanya Abubakar zai yiwu Aliyu ya sanya Usman kaga ba zai yiwu ba saboda haka akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin ahlul bai da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam to daga cikin 'ya'yan Husaini radiyallahu an wanda aka kashe akwai Abdullahi akwai Aliyu al-Akbar banda ainihin Aliyu Zainul Abidin akwai Aliyu al-Akbar daga cikin 'ya'yan ƴaƴan Hassan kuma akwai Abdullahi akwai Qasim akwai Abubakar kun ga ƴaƴan Hassan ma akwai Abubakar radiyallahu an daga cikin 'ya'yan Aqilu akwai Jafar akwai abdullahi akwai abdurrahman akwai abdullahi bin muslim bin aqil akwai muslim bin aqil wanda an kashe shi a kufa daga cikin daga cikin ayyan abdullahi bin jafar kuma akwai aun da muhammad a nan wajen an kashe mutane daddai har goma sha takwas dukansu gaba ɗaya daga cikin ahalul bait na manzo sallallahu alaihi wa sallam an kashe su a wannan fagen fama wanda ainihin su 'yan kaɗan wa'ancan runduna sun ninka sun ninkin ba ninkin wa iyaz billah to sannan a wannan shine abin da ya faru dangane da ainihin kashe cikin manzo sallallahu alaihi wa sallam radiyallahu an to a an karbo daga ummu salma radiyallahu an tana cewa mala'ika jibril ya kasance jibril yana wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam alhali ga husaini tare da shi a lokacin sai husaini radiyallahu anhu sai ya fara ya fashe da kuka shine sai ainihin sai na kyale shi in ji umu salma sai na sake shi sai ya zo ya shigo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam sai husaini radiyallahu anhu sai ya zo kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sai mala'ika jibril ya ce ma annabi a tuhibbuhu ya muhammad shin kana son husaini ya kai muhammad fakala ya ce na'am eh ina son shi mana kala sai ya ce masa to inna ummataka sataktuluhu lalle al'ummanka za su kashe shi wa in shita wato in taso zan nuna maka turbaya daga cikin wurin wato zan nuna maka kasan da za a kashe shi a wajen zan nuna maka wurin da za a kashe shi shine sai ya nuna mai wannan kasa fa izal ard yuqalu laha karbala sai gashi wani kasa ne ana kira shi karbala ku an gane wannan ko mu duba cikin littafin da kira fadailus sahaba hadisi ne wanda yake mashhur sai dai malamai sun ce hadisi ne da ifi daga duk hanyoyin da ya zo daga ummu salma hadisin bai inganta ba sannan an karbo daga ummu salma take cewa wato sami'atul jin a sami'atul jinna tanuhu alal Husaini, na ji ainihin aljannu suna kuka suna kuka ga husaini lamma kutila a yayin da aka kashe shi to amma idan an kashe mutum ya halatta a yi kuka gare shi ta ce ta ji aljanu suna kyallowar kuka a gare shi ya halatta in mutum ya mutu a ringa ihu ana tsana abin da gare shi to shi ne wato a cikin fada'ilin sahaba amma isnadin shi ya inganta isnadin shi hasan an gane wannan ko to amma abin da aka ruwaito daga ainihin malaman tarihi cewa lallai sama ta yi ruwa ta yi ruwan jini kawai ana sun saukar da ruwa ruwan nan jajawar ruwan jini lokacin da aka kashe jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma lallai bango ya cuɗanya da jini in ka duba duk katanga kowane bango na gidaje kawai duk gaba ɗaya ya zama jajawur saboda an kashe jikan manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma duk sanda mutum ya daga wani dutse sai ya samu karkashin shi sai ya ga jajawur dutsen ya koma jajawur jini kawai ko kuma a ah, in aka yanka raƙumi sai ya zama to raƙumin nan gabaki ɗaya raƙumin ya zama jini ko kuma ya zama to sama tana ta tsiyayar da jini kawai tana ta zubar da jini ta ko'ina to shine malamai suka ce wannan tarihi dukkansa gaba ɗaya ƙarya ne an gane wannan tarihi ba shi da ainihin wani sanadi ingantacce zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ko zuwa ga ɗaya daga wanda ya yi zamani da wannan hadisa ɗin kawai ƙarya ne wanda ainihin yan bid'a suka kirkiro domin su motsar da ainihin hamasa an gane ko wannan ƙarya ne na ainihin rawafi shi a suka kirkiro shi ko kuma ruwayoyi ne da isnadai wanda yake ai daga wanda ba su mara ci abin da ya faru ba an gane wannan ko to duk irin wayannan abubuwa sun tabbata cewa ƙarya ne akwai abubuwa da yawa da suka faru to a wannan wannan wanda ya umarni a kashe ainihin Husaini kowa ya san shi ne gwamna ko gwamna UbaidulLah bin ziyad to shi wannan gwamna ya yi ne don ya daɗe akan mulki ya ji daɗi ko to wannan gwamna bai daɗe ba bai daɗe akan mulki ba sai gashi an kashe shi wane ne ya kashe shi al muqtar bin abi ubaid shi ya kashe shi al muqtar bin abi ubaid shi ya kashe shi saboda ɗaukan fansa ga ainihin jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance wannan muqtar yana daga cikin mutanen da muslim bin akil wanda wanda ya tabar da muslim bin akil don muktar yana daga cikin mutanen da suka aika da wasiƙa zuwa ga ainihin husaini suna cewa lalle ya zo kufa mutanen kufa gaba ɗaya suna tare da shi garin kufa babu gwamnati mutanen kufa ba su yarda da kowa ba sai shi ina ba gane amma lokacin da muslim bin akil ya zo garin sai ya zo ya nemi mutane ya rasa har ma ya zamanto abin da ya faru ya faru har ya zamanto ya yi shahada a wannan wajen radiyallahu an to ya kasance wannan shine hali dangane da mutanen kufa cewa lallai su mutanen kufa sun san ba su kyauta wa kikan manzo ba sun masa mai shigo-shigo ba zurfi sun ce masa ya zo to tun da ya zo mai kamata su mai tsakani da Allah kuma sun gaya mai cewa wannan gari babu gwamnati wannan gari duk sojojin garin da mutanen garin gaba daya suna tare da Husaini ne kaga a tunanin Husaini in yazo kawai za a nada shi shugabanci ne ashe gwamnati na nan daram dam daram da kau ashe Husaini shine yake mulki ashe kai Yazid shine yake mulki a wannan lokaci ina ba san gane wannan to saboda haka ashe ashe sun masa ƙarya ne a lokacin da ya shigo shine Muslim bin Aqil ya gane abun ƙarya ne daga baya ya aika ma Husaini cewa kada ya shigo cikin garin sun yaudare shi ne to saboda haka shi wannan al-Muqtar bin Abi Ubaid al'amari ya dame shi yana daga cikin mutanen da suka yi wa Husaini shigo shigo ba zurfi to saboda haka sai suka yi taro akan cewa ya kamata su ɗauki mataki na kashe wannan gwamna ɗin su kashe Ubaidullahi bin Ziyad domin daura domin daukan fansa ga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a lokacin da da Husaini ya fita kamar yadda kowa ya sani a su wayannan bayan Allah wato ba su taimake shi ba to lokacin da Husaini ya fita babu wani ɗaya daga cikin su da ya bashi kariya sai dai mutum ɗaya shine wannan bawan Allah Alhurru, hurru bin Yazid At-Tamimi da wanda ke tare da shi su 30 din nan ko ba ba to amma mutanen Kufa ba mutanen Kufa da suka ce yanzu dukkan su gaba ɗaya sun tabar da shi ba su taimake shi ba da saboda haka sai daga baya wai sun yi nadama mutanen kufa daga baya wai sun yi me sun yi nadama Shi ne suka zo suka taru suna ta dukan girjinsu suna ta dukan girjinsu suna yaga tufafinsu suna aikata abin da suke aikatawa wai suna tunanin yin haka zai kankare musu kurakuransu wai Allah zai kankare musu kurakurai da yaudarar da suka yi wa cikin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane wannan ko kamar yadda suke rayawa a lokacin nan wato shi wannan bawan Allah Muftar ah, bin Abi Ubaid wanda shine ya ɗauki fansa ga ainihin Husaini wato ya kira kansa da sa Jaishul Tawabi ya shirya wasu runduna domin ɗaukan fansa ga ainihin jika manzo Allah sai kira wannan runduna Jaishul Tawabi an gano domin ya nuna kenan cewa gaskiya sun yaudari jikan manzo sun bai shigo shigo ba zargi. an gano wannan ko saboda ba su taimaki jikan manzo Allah ba to wannan shine farkon bayanan ainihin aqiqa bayanan shi'a a matakin mazhaba na siyasa a lokacin shi'a tana mazhaba ce ta siyasa ba mazhaba ce ta aƙida ba amma bayanan shi'a a matsayin mazhaba ta aƙida na ainihin kafirta sahabbai kafirta mutanen gidan manzo a kafirta ainihin matan manzo sallallahu alaihi wasallam da ƙaryata alqur'ani da ƙaryata sunnan manzo Allah da sauran abubuwa an gane ko to wannan ya zo ne daga baya an gane ya zo ne bayan karewan daula na banu umayya da wani dan zamani kamar yadda malaman tarihi suka faɗa amma a lokacin nan duk waɗannan mutane da ake kiransu shi'a na Ali bin Abi Talib wato su suna goyon bayan shi ne a siyasance suna so ya yi mulki amma su ba wai suna da aƙida ba ne irin aƙidan da ake jingina ma 'yan shi'a ina fatan gane wannan to saboda haka wannan shine abin da ya faru ga wayannan mutane da suke dukan ƙirjinsu, wai su suna tunanin wai su sun tuba ga abin da suka mai ina fatan gane wannan to kaga a wannan shine kaɗan daga cikin abin to kaga yanzu mutane da yawa wato suna ganin cewa abin da ya faru ga Hussein radiyallahu anhu wato ya ba su dama kamar hujja ne akan halaccin yin halaccin daukan makami a ce za a yaki gwamnati an gano wannan ko su su goma malaman tarihi kamar mun duba cikin albidaya wan nihaya da irin su sayar alamin dubala na imamu zahabi da ire-iren su su suna kallon cewa shi husaini ya kasance an kashe shi ne a matsayin an zalunce shi kuma wanda yake yayi shahada su ba su kalle shi a matsayin dan tawaye ba an gane ai malaman sunna ba su kalli jikan manzo a matsayin dan tawaye ba wato shi an kashe shi ne mazluman shahidan annabi ya kira shi shugaban samari yan aljanna an gane wannan ko shi a lokacin da aka yi shahada ya yi shahada ne lokacin nan ya riga ya yi watsi da neman shugabanci tunda kada kuma ta lokacin da ya zo ya yi nadama ai ya buƙaci rundunar ubaidillahi bin shafini a bin wa bin ziyar cewa ya ba su zaɓi guda uku in ma ya koma inda ya fito ko kuma ya koma zuwa ga ainihin kafa wato can kan iyaka ya ba da kariya ga garuruwan musulunci ko kuma ya koma zuwa ga ainihin shi gwamna wanda yake kan mulki shugaban ƙasa wanda yake kan mulki shine yazidu a ba shi dama ya tafi can wajen amirul muminin yazid an gane wannan ko kaga nan wajen tunda dai ya riga ya yarda yanzu shi yanzu ba ya yarda ya riga ya ajiye makami ba a kira shi dan tawaye ina ba san gane wannan to shine wasu ke cewa ai shine a ga wata shubuha nan idan mai magana ya ce ai lalle Aliyu bin Abi Talib da Husaini ai sun bar yaki ne musamman Husaini radiyallahu anhu sun bar yaki ne a ƙarshen al'amari saboda gajiyawa ai Hussein radiyallahu anhu ya bar yaki ne saboda ya gaji ya ga mutanen Kufa sun yi watsi da shi kuma ya ga ba shi da mataimaka kuma ya ga rundunan Ibn Ziyar kawai sun kai dubu biyar to wannan shine dalilin da ya sanya yayi mai yayi saronda an gane domin shi ainihin Husaini ba shi da mataimaka to wannan shine dalilin da ya sanya yayi saronda sai suna ganin har yanzu dai wa iyaz billah dan tawaye ne wa iyaz billah to amsan da ake ba su ana cewa ai wannan shine ainihin hikima da yasa ake cewa kada a yi tawaye ga gwamnati galiban masu yin tawaye ga gwamnati zaka cewa karfin su bai kai na gwamnati ba ko yanzu muka dauki boko haram da suka dauki makami kan gwamnati sun fi gwamnati karbi hukuma ta fi su yawa hukuma tana da ikon siyan makamai ta hanyoyi daban-daban ku fahimci wannan aiki to saboda galiban mutanen da suka ɗauki makami kan hukuma za ga cewa hukuma ta fi ta karfinsu yanzu mutanen da suka yi tawaye ga siriya yanzu kaga hukumar siriya ita ce take samun galaba a kansu ina fatan gane wannan to dama ita shari'a da ta ce din nan kada a yi tawaye lura da cewa gwamnati na da ƙarfi ita gwamnati ɗan tawaye zai ba ta wahala ne na wani lokaci daga baya in an ci gaba da yakin yana da wuya a ce ba ita samu nasara ba ibn tabiya yana cewa da yawa daga cikin mutanen da suka yi fito na fito da hukuma mafi yawa daga cikin su sai ya kasance bannan da suka haifar ya fi maslaha sannan kuma galiban wanda suke tawaye ga hukuma ana samun nasara a kansu ne irin su ibn al-ash'as mun san tarihi shi ko ba ka ba to ai wannan shine hikima wanda shari'a ya lura da ya hana a tawaye ga hukuma an gane wannan ko kuma wato kuma ya hana a yi yaƙi a cikin fitina an gano wannan ko duk da cewa su mutanen da suke ɗaukar makami za su yaƙi gwamnati su suna ganin manufarsu su suna umarni da kyakkyawan aiki da suna hani ga munkari su suna ganin ai gwamnati azzalima ce suna so su kifar da ita ne don su gyara ina ba san gane wannan wannan galiban shine manufa na masu yin tawaye ga gwamnati ai gwamnatin azzalima ce mu muna so ne mu kifar da ita don mu kawo gyara to tabbas gwamnatin tana alzaluma ce to amma kuma gwamnati in ta kasance alzaluma ba ta yi rinda ba kuma ya zama in ka zaka kifar da ita irin bannan da zai biyo baya zai ninninka ainihin maslaha din me ya kamata a yi kaga abin da ya kamata ka yi shine ka haƙura da zaluncin nasu musulmi su yi ta haƙuri akan zaluncin nasu su nemi lada a wajen Allah subhanahu wata'ala idan musulmi ya yi haƙuri da zaluncin shugabanni Allah ta'ala zai saka masa da aljanna annabi ya ce wa sahabbansa innakum satalqawna ba'di asara fasbiru hatta talqawni ala al-haut lalle ku za ku za ku gamu da ainihin baba kere bayana ku yi hakuri har sai kun gamu da ni a tafshi al an gane wannan ko mu duba cikin minhajus sunna na ibnu taymiya sannan kuma ƙarshen al'amari guda biyu daga ainihin al'amarin husaini muka duba shine lizimtar jama'a ƙarshen al'amarinsa wato ya zo yana so ya karɓi gwamnati da ya gane an yaudare shi sai ya zo kuma ya dawo zuwa ga daidai shine lizimtar jama'a da kuma ƙudurci ainihin shugabancin yazidi, domin Hussein da radiyallahu anhu da ya gano cewa an yaudare shi sai yana so ya koma zuwa ga ainihin wato kan iyaka domin ya taimaki ainihin boda na musulmi kowa ya san cewa kan iyakan nan na waye karkashin mulkin waye karkashin mulkin yazidu ne ashe yana so ya taimaki gwamnatin yazidu sannan kuma da wannan da yake bayyana cewa baya halatta kafa hujja da aiki na Husaini wannan akan wai a nuna cewa wai ya halatta a yi tawaye ga hukuma domin ƙarshen al'amura guda biyu na ainihin Husaini shine barin tawaye ga ainihin Yazidu da kuma shiga ƙarƙashin ainihin jama'a an gane ko domin ya yarda cewa zai koma zuwa ga yazidu ya yi masa mubaya'a duk da ya san cewa yazidu yana tare da kurakurai an gane wannan ko saka duk mutumin da yake so ya kafa hujja da wannan to ya kamata ya koma ne zuwa ga ya ce wato shi husaini radiyallahu anhu farko farko alhamari husaini ya yi tawili ne ya yi ishtihadi husaini farko ya ɗauka cewa abin da ya yi daidai ne an gane ko ya yi tawili ya yi ishtihadi sai ya kuskure daga baya da ya gano kuskuren a lokacin da ya gano hadarin abin da ya aikata kuma ya gano babu maslaha sai ya yaya sai ya janye so da idan mutum mutumin kirki ne kamar Hussein radiyallahu anhu sai ya zo ya fada cikin kuskure a cikin ishtihadin sa sai ya gano cewa kuskure ne sai ya janye kaga wannan ishtihadin da ya yi kuskure yana da lada daya inda kuma ya dace yana da lada biyu an gane wannan ko so da ka ijtihadin sa ya saba ma ijtihadin Husaini ba yana nuna mana halaccin yin tawaye ga gwamnati bane ya saba wa magana manya-manyan sahabbai wanda suka yi zamani da shi kamar yadda muka sani daga cikin sahabban da suka yi zamani da shi akwai Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu manya-manyan sahabbai ne akwai Abdullahi bin Umar akwai Abdullahi bin Abbas akwai Abu akwai Abu Waqid al-Laisi akwai Jabir bin Abdullah wanda Jabir bin Abdullah a lokacin da ya ga Hussein bin Ali mutanen Kufa sun aiko yanzu ya ce masa a yace kallamtu Husainan fa qultu ittaqillaha wala tadribin nas ba'dahum bi ba'd yace nayi ma Husaini magana radiyallahu an nace masa ka ji tsoron Allah kada ka gwada kan mutane kada kada ka doki mutane sashi da sashi kada ka sa mutane su ta zubar da jinin junansu fa wallahi ma humittum ma hamittum ma sana'tum wallahi ba za ka gode ma abin da kuka aikata ba wace na yi masa nasiha na ce wallahi wannan abin sai ka yi nadama a kan shi fa a sai ya saba mun in ji jabir dan abdullah mu duba cikin tarihu dimash na ainihin ibn asakir mujalladi na goma sha biyu shafi na ɗari biyu da takwas da kuma littafin albidaya wa nihaya na ibn kasir mujalladi na takwas shafi na ɗari da saba'in da shida sannan sa'idu bin musayyab ya faɗa rahimahullah babban tabi'i yana cewa lau anna husainan lam yakhruj la kana khairan lahu da a ce husaini jika manzan Allah bai fita din ba rashin fitan da ya kasance mafi alkhairi gare shi mu duba tarihu dimash na ibn asakir mujalladi na sha hudu, shafi na ɗari biyu da takwas, da albidaya wan haya, mujalladi na takwas, shafi na ɗari da da saba'in shida. sannan kuma wannan sahabiya wannan baiwa Allah amra bintu bintu abdurrahman wannan baiwa Allah ta rubuta wasiƙa tana girmama abin da ainihin Husaini yake so ya aikata sai ya zama to tana umurtansa da yin ɗa'a da kuma lizimtan ainihin jama'a kada ya kuskura ya ba da kai ainihin shedan ya hau an gane ku tana ba shi labari cewa lallai idan ya aikata haka wato biru annahu yusaku ila masrai tana ba shi labari cewa lallai wato yana kora kanshi ne zuwa ga mafadan shi in yayi haka zai kora kanshi zuwa ga mahallaka ne shi ma wannan tarihu dimashq sannan kuma al-Husayn bin al-Abuna al-Husayn ko Husayn radiyallahu anhu ya fito daga Madina sai ya wuce ga ainihin Ibn Mudi shi Ibn Mudi din nan yana haka rijiya sai Ibn Mudi sai ya ganshi yace masa ina zaka je fadaka abi wa ummi mahaifina da mahaifiyata su zama fansa a gare ka kaga wannan kalma ne na girmamawa ya nuna lallai ainihin magabatanmu sun san darajar ainihin jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina zaka je mahaifinka da mahaifina in ji shi ji wannan bawan Allah yace da mahaifina da mahaifiyata su zama fansa a gare ka sai ce da Allah matigina bi nafsi sai ce ina roƙonka ka ciyar da mu daɗi game da kanka ka je da mu daɗi game da ranka wala tasir kada ka tafi an gane ku? da ka ce fa'abal husain sai husain ya ƙi yadda mu duba tarihu dimash na ibn ashakir asakir mujalladi na 14 shafi na 182 sannan mu duba siyaru alamin dubala mujalladi na uku shafi na 296 sannan abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu yana cewa galaba ne husain alal khuruj husayn ya rinjaye ne akan fita Na nayi na kada ya da zai da yarin jayi wa ɗan ƙultu lahu hakika na ce masa ittaqillah ha wal ta." ka ji tsoron Allah ka lizimci gidanka wala ta takhruj ala imami kada ka yi tawaye ga shugabanka sannan abu waqidin lazi yana cewa balagani khurujal husayn wato fitan husayn ya kai gare labari ya kai gare ni fa adraktuhu bi malal sai na cin masa a wani waje ana kira shi malal fa na shattuhu billah na gama shi da Allah shin da Allah mutumin da yake gama ka da Allah kada ka je waje za a halakar da kai dan Allah makiyinka ne ko masoyinka da yan shi'a suna cewa wa'annan wai sahabban manzon Allah ko magabatan mu makiya ahlul bait ne sai ke cewa Abu Waqid ne sai ke cewa na gama ka da Allah Allah ta khuruj kada ka fita fa innahu yakhruj fi ghairi wajhi wajhi khurujihi yace domin lalle wato Husaini zai fita ne ba a ba fita da ya dace ba zai fita ne irin fitan da bai dace ba inna ma kharaja yaqtulu nafsahu ya fita ne kawai zai kashe kanshi mu duba albidaya wa nihaya mujalladi na 8 shafi na 177 an gane to kaga duk wannan gaba ɗaya yana nuna mana sahabbai da tabi'ai ba su yadda da ainihin fitan da Husaini yayi ba amma a ka'ida ana kiran Husaini dan tawaye la ba a kira Hussein da tawaye idan mutum yayi tawaye yayi tawaye idan mutum yayi tawaye bil ijtihad kaga yana da lada sannan kuma shi din nan daga baya ya gano abin da ya aikata kuma ya janye amma sai gwamnatin Ubaidillah suka ce ba magana janyewa kawai ana so kawai dole sai ya zamanto prisoner ga gwamnati shi kuma ce bai yadda ba kun ga nan wajen ya riga ya janye daga wannan abin amma suka suka zo suka ce za su yake shi a nan sun kashe shi a matsayin sun zalunce shi ne an gane a nan wajen ya yi shahada wannan shi sa manzan Allah ya ba mu labari cewa shi shugaban samariyan aljanna ne ashe abin da ya aikata kisan da aka mai kisa ne na shahada kuma kowane musulmi wanda ya imani da Allah da rana na ƙarshe dole ya bakin ciki da abin da Ubaidullah bin Ziyad ya aikata gare shi sannan abin da suke faɗa na jingina mu ainihin Yazidu cewa Yazidu shine ya yi umarni da a kashe ainihin hassan a husaini to gaskiya babu wata ruwaya ingantacce akan haka shi dai yanzu da abin da ya ce a je a tara ainihin husaini radiyallahu anhu kada a bashi dama ya shigo cikin kufa ballantana ya samu damar cewa zai zo ya yi wannan abin shi ba cewa ya kashe shi ba shi yasa da labari ya kai gare cewa an kashe jika manzo Allah ya fashe da kuka an gane kuma ya faɗi wata magana yana cewa ibn ziyad ya kashe jika manzan Allah ne saboda ba shi da alaƙa gare shi ta hanyar jini ba shi da alaƙa na dangantaka shi kuma yazidu suna da dangantaka na jini da ainihin jika manzo sallallahu alaihi wasallam an gane ko wato ya yi bakin ciki akan wannan al'amari kuma sannan abin da ake faɗa cewa yazidu ne wato an ɗauko kai an kai mai yazidu can sha ba gaskiya ba ne an kai wannan kai ne zuwa ga ubaidullahi bin shi ne abin da ya inganta ba a ɗauko wannan kai an kai wa yazidu ba kun da wannan ko to amma kuma abinda muke so ƴan uwa su sani su ahlu sunna in aka tam aka ce su zaba tsakanin Husaini da Yazidu wanda suke so shin za mu zabi Yazidu alhali ga jikan manzo sallallahu alaihi wasallam kaga farko wajen babu daraja ba ma a hadawa Husaini radiyallahu anhu sahabu manzan Allah ne ba sallallahu alaihi wasallam mun san irin yabon da manzan Allah ya game da sahabbansa sannan kuma na biyu Husaini na da daraja shi kuma jikan manzan Allah ne ba to yaya za mu yi mu haɗa jikan manzan Allah da kuma jikan wani ko kuma ɗan wani kaga ba ɗaya ba ne ashe abin da 'yan shi'a suke jingina ma ahalus sunna cewa ahalus sunna wato rundunan ainihin yazidu wai rundunan mu'awiya da yazidu sai mu ce eh tabbas muna goyon bayan mu'awiya saboda mu'awiya sahabin manzan Allah ne kuma shi mu'awiya abin da ya aikata malamai sun yi tifaki ishtihadi yayi yayi kuskure amma shi yazidu ya aikata wasu abubuwa shi farko yazidu ba babban malami ba bane yazidu ba shi daga cikin ainihin tabi'u na ihsan ba shi daga cikin malamai amintattu a wajen ahalu sunna ba shi daga cikin malamai wanda ake karban hadisin shi ko ake karban maganar shi a matsayin wani babban mai daraja a cikinsu. su kawai yazidu kamar yadda ibnu taymiya ya gaya mana wani mai mulki ne daga cikin masu mulki kawai wasu mai mulki ne kasan mai mulki kuma tare da masu mulki akwai abubuwa da yawa na kurakurai ina fatan gani amma jikan manzo yana da daraja da yawan gaske wanda ba za a taba hada shi da ainihin yazidu ba wanda yace ahlus sunna suna goyon bayan yazidu to wannan ya ya kirkiri ƙarya ya jingina ma ahlus sunna wal jama'a ina fatan gane wannan to maganganu suna da tsawo dangane da al'amarin kashe ainihin Husaini radiyallahu an amma saboda lokaci za mu dan tsaya a nan wajen mu ba da dama in zai yiwu in akwai lokacin tambaya to in babu lokacin tambaya kalas an gane ku to assalamu alaikum malam ba tambaya kan wani abun bane shi ina da tambaya idan mutum zai yi wanka wankan al'ada sai ya ya tsefe kai ko zai iya zai iya yi a kitse bisalam tana tambaya idan mutum zai yi wankan al'ada shin sai ya tsefe kai ko kuma zai yi a kitse a idan mutum zai wankan al'ada wanka in wankan janaba ne misali ba sai yayi ba saboda akwai mushakka wankan janaba a ce mace sai ta yi kitso a sai ta tsaye kanta bayan ta yi kitso to idan ta gama tsaye kanta ta je ta yi kitso kuma mijin ya ƙara buƙatar ta ba sai ta ƙara zuwa ta yi wanka ta ƙara yin mi. ta ƙara tsaye kai ta ƙara yin kitso kuma ya ƙara buƙatar ta kaga akwai matsala al ta tajlibu taysir amma da a ce la ce haila ne kaga shi haila idan tana da haila karanci za ta yi gila ce kwana goma ko kwana goma sha biyar kafin wani haila ya zo to a nan wajen dan an ce ta yi kitso ai ba takura mata ba in dai haila ne ya same ta to in wato in za ta yi wanka sai ta sai kwance gashinta ta tsefa kai sannan ta yi kitso amma mai janaba ba sai ta kwance gashinta ba kawai za ta yi wankan janaba da kitsanta shari'a ta mata rangwame ina ba ta gane Allah shi taimake mu mai son ƙarin bayani ya duba cikin adabun zifaf na yanayin al'allama nasiru bin albani ya kawo bayanin da ya kama da wannan har ya kawo hadisi ma wa alaikum salam na'am shi wato in za a jingina mai laifi shi dai ya ce a je a tarawa a tara ainihin husaini radiyallahu anhu dan ya ji labari cewa ga husaini nan zuwa cikin lardin shi yana so ya zo ya karɓi mulki sai a tunanin shi Husaini yana so ne ya kwace mishi mulki to shi kuma Husaini an ba shi labari ne ya shigo garin ba gwamnati daga baya da ya fahimci cewa akwai gwamnati me yayi sai ya janye a lokacin da ya fahimci akwai gwamnati a shekara kaga yana fahimtar cewa akwai gwamnati sai ya aje makami sai ya janye kaga wannan janyewa ya nuna shi ba dan tawaye bane an gane akwai mutanen da suke kafa hujja da wannan akan halaccin yin tawaye ga gwamnati cewa mazhaban wasu daga cikin salaf ne an gane to abinda malaman sunna suke cewa mazhaba ne na kuskure duk wanda yake da wannan mazhaba mazhaba ne na kuskure wato wanda da akwai wasu malamai suna tare da wannan ra'ayi amma daga baya al'amarin ya zama ijma'i na ahlus sunna gaba daya ahlus sunna sun yi ijma'i akan haramcin yin tawaye ga hukuma daukan makami ka ce za ka yi tawaye ga gwamnati an gane sai in gwamnatin nan ta kafurta kufuran bawahan in ta kafurta kufuran bawahan din ma sai idan ya zama to muna da kudura ala izalatihim in muna da iko akan gusar da su in muna ganin cewa ma duk da cewa ta yi riddan muna ganin in mu ce za mu yi tawaye to al'amarin zai zama a ta zubar da jini shekara da shekaru ƙila ma ba za mu samu nasara ba to kawai sai mu yi hakuri mu ci gaba da bauta ma Allah muna neman taimakon sa har Allah ta'ala yayi hukuncin da ya dace ina ba gane wannan kenan ko da gwamnati kafira ce ba lalle bane mu dauki makami sai idan mun ga cewa akwai maslaha rajiha kuma wannan maslaha rajiha su wane ne suke hararota shin kowa da kowa ne zai hararo ko kuma malamai rasikuna fil ilm malamai ne ahlul hal wal aqd masu ruwa da tsaki shine wanda Allah ke cewa wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi aza'u bi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu allazina yastanbidunahu minhum idan sun ga al'amari na aminci da kuma tsoro sai su yi gaggawan yada shi kafin a yi bincike walau radduhu ila rasul da sun mayar da al'amari zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam wa ila ulil amri minhum da kuma zuwa ga masu ruwa da tsaki a cikin al'amura sai ku hulda ƙwararru a wannan fannin la'alima hullazi zina ya san bi na minhu da wa'annan wanda suke iskin ba suke fitar da hukuncin gogaggun malamai daga cikinsu da sun san shi kenan ba kowa da kowa ke da iko yin haka ba sai malami wanda yake rasa fil shi ke da iko akan yin wannan ina ba ta allura to wannan kenan a takaice dangane da abin da ya faru ga jikan manzo in Allah ya ba mu iko wani lokaci za mu yi bayani a kan abin da 'yan shi'a suke aikatawa a wannan wata da aka kashe ainihin jikan manzo wannan wata wanda jikan manzo ya yi shahada ƙarƙashin gwamnatin ubaidullah bin ah, ziyad shin abubuwan da 'yan shi'a ke aikatawa na sanya bakin kaya da yin bakin ciki da yin kaza da yin kaza an gane ware lokaci na musamman domin yinsa babu wanda ya hana bakin ciki dama duk musulmin kirkin ya ji abin da ya faru ga jikan manzo sai ya yi bakin ciki amma ware lokaci na musamman domin duk shekara a ringa yin sa yana da asali shi za mu yi bayani nan gaban Allah ya bamu lokaci tunda ba shi kadai ya rasu ba manzon Allah shi ma rasuwan shi abun bakin ciki ne gare mu rasuwan Abubakar radiyallahu anhu shi ma abun bakin ciki ne rasuwan Umar shi ma an kashe shi ne rasuwan Usman kaga shi ma za a ringa ware lokaci ne kawai da an kashe wani mutum mai daraja sai a ware lokaci na musamman ana sanya bakin kaya ana kuka ana sarar jiki da makami ko abin da ya kama da wannan da sunan wai addini to za mu yi bayani nan gaba in yana da asali shin yana ma da asali hatta a wajen yan shi'a din ko kuma a cikin addinin shi'a wannan abin shi kanshi bid'a ne abin da suke kira husainiyat to za mu yi muku bayani nan gaba cewa wannan abin da yan shi'a suke aka ta hatta wajen malaman shi'a yan bid'a ne wannan abin bid'a ne sanya wannan bakin kaya shi ma bid'a ne insha Allah Allah shi taimake mu ha shi ma sai da asirna alikai shi aka yi amma ba sa ware wani lokaci na musamman sai mu sai kawai kaga wannan ya nuna akwai menene akwai ajanda akwai lauje cikin naɗi eh lallai akan wannan al'amari <laughs> insha Allah mu abu abuna ko